jama'a masu kallo da saurare assalamu alaikum kamar kullum ta ku ce nafisat ke muku barka da haka to a yau ina ɗauke muku da wani tsaraba za mu yi tsokaci akan amfanin ayaba a jikin ɗan adam shi ayaba da kuke gani yana da matuƙar muhimmanci musamman a jikin 'yan adam kaɗan daga cikin amfanin shi a jikin 'yan adam na ɗaya yana hana